Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba an gano wani wuri da aka binne garawaki sama da 440 a garin Izium da ke arewa maso gabashin Ukraine inda dakarun Ukraine suka fatattaki sojojin Rasha a 'yan kwanakin da suka gabata. A yau Juma'a kasar Jamus ta karbi ragamar ayyukan kamfanin man Rasha na Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Akalla mutane goma suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a yankin maki da ke tsakiyar kasar Italiya a cewar hukumomin kasar a yau Juma'a. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya da ke kasuwanci a jamhuriyar Nijar sun danganta shigar su Nijar da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a Najeriya. suna na sara da sa ni mazaunin jihar katsina ne muka dawo agus domin mu taimakawa kanmu mu taimakawa iyayenmu da kuma mu alhamdulillah ana samun ciniki ana rufa kai kayasi. wasu manoma a yankin maraɗi sun koka akan yadda suka gaza zuwa ɗau girban wato amfanin gonakinsu kenan don saboda tsoro masu satar mutane domin samun kuɗin fansa kana muna da rahoto kuma akan yadda wato rikicin kabilanci a yankin garin bako da ke arewacin kasar ghana yake kawo cikas ga sha'anin ilimi a yankin bayan haka kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin na, duniyar amurka wadda mahmud lalo zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu ga maryam da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano wani wuri da aka binne gawarwaki sama da 440 a garin Izium da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda dakarun Ukraine suka fatattaki sojojin Rasha a 'yan kwanakin da suka gabata, a cewar jami'an Ukraine a jiya Alhamis. Zan iya cewa wurin na ɗaya daga cikin manyan makabartu a wani babban gari da aka 'yantar. An binne gawarwaki 440 a wuri guda abinda babban jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike a yankin kharkiv sarhev Bolvinov ya faɗa wa kafar yada labaran Sky News kenan a cewar Reuters. Wasu daga cikin mutanen sun mutu ne sakamakon barin wutar makaman atileri wasu kuma sakamakon hare-hare ta sama. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai sojojin Ukraine suka fitattaki dakaran Rasha daga yankin. Sojojin na Rasha sun jima da mamaye birnin da ke yankin Kharkiv. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci jami'an Ukraine na cewa sojojin na Rasha sun bar tarin albarusai da kayan aiki. Sai dai nan take kafar Reuters bata iya tabbatar da ikirarin jami'an Ukraine ba. Haka kuma babu wani martani daga Rasha akan zargin. A yau Juma'a kasar Jamus ta karbi ragamar ayyukan kamfanin man rasha na Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Reshen kamfanin Rosneft da ke Jamus wanda ke tace kimanin kashi sha biyu cikin ɗari na mai a ƙasar. An maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta Jamus a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Sanarwar ta ce, cibiyar za ta magance barazanar samar da makamashi. Matakin karɓa ikon ayyukan kamfana na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke ƙoƙarin yaya kanta daga dogaro ga man Rasha. A kwanan baya dai Moscow ta dakatar da kai gas Jamus ta bututun man Nord Stream 1. Akalla mutane goma suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a yankin Maki da ke tsakiyar ƙasar Italiya a cewar hukumomin ƙasar a yau Juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane hudu da suka ɓace. kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i biyu zuwa uku inda ya shafa titunan garuruwa da dama da ke kewayen ankona babban birnin yankin da ke gabar tekun adriatic jamkar girgizar ƙasa ce ta faru abinda ludovico carvani magajin garin sierra santa bondio ya faɗawa gidan rediyon rai kenan Hotunan da jami'an kwana-kwana suka fitar sun nuna masu aikin ceto a cikin kwale-kwale suna kokarin kwashe mutane a garin Senegaliya da ke kusa da teku yayin da wasu suka yi yunkurin kawar da tarkacen da ke kan wata hanya. Stefano Aguzi, shugaban hukumar kara farar hula na gwamnatin yankin marki ya ce ruwan saman ya yi karfi sosai fiye da yadda aka yi hasashe. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, dambar 'yan Najeriya ne ke kwarara zuwa jamhuriyar Nijar don gudanar da kasuwanci sakamakon matsin tattalin arziki da kuma rashin tsaro da ya tilasta musu barin Najeriya. da yawa daga cikin 'yan najeriya da suke gudanar da harkokin kasuwanci sun hada ne da kasuwancin tufafi da kayan inki da dai sauransu lamarin da shugabannin kasuwanni a jamhuriyar Nijar suke ganin zai taimaka ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Nijar wanda yake tangal-tangal a daidai wannan lokacin ga dai rahoton hamid mahmud Sakamakon matsalar tattalin arziki da matsalolin tsaro 'yan Najeriya na kwarara a yankunan Nijar don gudanar da kasuwanci lamarin da a can baya ba a saba gani ba. Malam Kamal wanda ya fito daga jihar Kano na cikin 'yan Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a Agadez. Abin da ya kawo ni Agadez saboda yanayi na taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasa da kuma rashin tsaro ina dan zuwa ina dan kasuwanci na kamar irin su sai da tisi da 'yar atamfa da ɗan lesi. Maza suna suna siya mata ma suna siya muka dan kawo ba sa dan wuce yan kwanaki akan ga Allah ya taimake mu san muna yin ciniki yanayin kasuwancin ne ma yasa muka dan baro can muka zo nan muke dan taba kasuwancin saboda gaskiya kasuwancin yanzu a nan ba kamar can ba shi ma Dahiru Ahmad wanda yan kasuwa ne a jihar Jigawan Najeriya ya bayyana dalilan da ke sanya shi shigowa Nijar domin gudanar da harkokin kasuwancinsa gaskiya da bambanci nan an fi yin ciniki fiye da can jihar Jigawa tana najeriya saboda yanayin tattalin arziki da najeriya ta shiga ciki komai ya ja baya ya dan lalace shine yasa aka samu wannan bambancin muka zo nan kasar nijar nan jihar agadas yin harkar kasuwanci muna zaune da mutane lafiya kasuwar mu tana tafiya lafiya alhamdulillah da yawa daga cikin 'yan najeriya da ke kasuwanci a nijar sun bayyana halin da suke ciki ne ya tilasta musu kasuwanci a nijar sunana dai siraj ni mazaunin jiha katsina ne muka dawo agis domin mu taimakawa kanmu mu taimakawa iyayenmu da kuma kandanmu alhamdulillah ana samun ciniki ana rufa kai asiri masana tattalin arziki irin su aminu abdulkadir na ganin zuwan 'yan najeriya babban ci gaba ne ga kasar nijar domin zai bunkasa tattalin arzikin kasar kasuwanci na 'yan najeriya da suke kawo kaya a nan nijar kamar wata bitas ce za a cewa an kara wani alfanu ne za a samu bisa ga daduwar ta suna iya kawo abubuwan da yake can ba su kawo ba su kuma wanda suka kawo kin sai a amfani da shi alfanun da ake iya samu da yawa ne saboda kasuwancin nasu ana samun abubuwa inda yake da rabawa bisa ga wayanda wayancan suke kawowa. Babu dai alkalin sahihi a kan yawan 'yan Najeriya da ke sana'o'insu a Nijar in ji masana wannan kuma saboda kusanci da 'yan uwantaka. Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. da madalla gaida Hamid Mahmud da wannan report. ka manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook da twitter da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu A yau Juma'a kasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya bayan da rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu abokan hulɗar rasha ya rikide ya kai ga amfani da tankokin yaƙi da makaman roka a baya dai kasashen da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar soviet sun zargi juna da sake tado da fada a wani yanki da aka yi takaddama a kansa har mutane akalla uku suka mutu wasu da dama kuma suka jikata yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne daga karfe goma agogon gmt a cewar jami'an tsaron kan iyaka na kyrgyzstan a wata sanarwa da safiyar yau juma'a ne dai moscow ta buƙaci ƙasashen biyu su tsagaita wuta ƙasar kyrgyzstan ta ce dakaran tajikistan sun yi amfani da tankokin yaƙi da manyan makamai suka shiga wani ƙauyen kyrgyzstan suka kuma yi lugudan wuta a wani filin jirgin saman garin batken da wasu wurare da ke kusa A nata bangaren, Tajikistan ta zargi sojojin kyrgyzstan da kai hari kan wani ofishin jami'an tsaro na wajen gari da wasu ƙauyuka guda bakwai da manyan makamai duk a yankin. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da tambayoyi da damuwa game da matakin sojojin Moscow a Ukraine yayin da ya tattauna da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. a fili dai china ta nuna ba za ta tsoma baki a batun kan mamayar rasha a ukraine ba tsawon wata bakwai kenan kamar yadda shi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mahimman manufofin harkokin waje na beijing shine ya kamata kasashe su mutunta iyakokin juna a wani jawabi da ya yi da aka nuna ta talabijin a farkon tattaunawarsa a samarkand putin ya faɗa wa shi cewa muna matukar mutunta matsayin abokan hulɗarmu na china dangane da rikicin ukraine mun fahimci tambayoyinku da damuwarku akan wannan batu kuma a yayin wannan ganawar a yau ba shakka za mu fayyace komai dalla-dalla kalaman na putin na zuwa ne a daidai lokacin da ukraine ta samu nasarar sake kwato wurare da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin kasar da rasha ta yi kirarin mamayewa a makonnin farko na yakin da ta fara wanda Moscow ke ci gaba da kira aikin soja na musamman. Ta gaida Maryam Dauda da ta karanto bada labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To ba da al'umman yankin maradi da ke da iyaka da najeriya na kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar niger da ta kawo musu wato ta karo musu jami'an tsaro a yankin wanda hakan zai ba su daman zuwa gonakinsu domin girban amfanin gonansu saboda a halin yanzu suna tsoron wato masu satar mutane da suke karban miliyoyin kuɗi kafin su bada su sako mutum wakilin murya amurka a maradi mansar sani ya aiko mana da rahoto akan haka al'ummar karkarar mada rumfa irin su gabi dan takwabo garar ta dogon marke ba dariya da sauran makwabtansu da ke da iyaka da makwabciya tarayyar najeriya na cikin waɗanda damuna ta yi kyau a yankin nasu kusan za a iya cewa ma cimakar wurinsu ta kai sai da duk da kwarin ababuwan da aka shifka cin shi ya zama wani kadangaren bakin tulu saboda tunanin abin da kan iya zuwa ya dawo a dalilin shiga gonakan akwai fargabar saba mutum sai dan yin shi sun kai miliyoyin kuɗaɗen fansashi da masu garkuwa da mutane ke yi. Wasu daga cikin mazauna karkarar sun mani karin bayanin halin da suke ciki a yanzu. Sunana Abdu Mato, ba wai mu ce wai sai da daddare ba, a ko da rana ma ɗarɗar zuwa gona, ko da rana ma ɗarɗar zuwa wurin aiki. To Abdu ya wurin ta kwabo, in daddare ne da mun ga hadari to kalmu ba kwanta. A garin gwamma gare mu dan noman gada mu kai muna son mu ci shi lahiya har mu ga karshen shi lahiya yanzu ba ku zuwa gona ne ina ba amma zuwa gona tsoro da ya kame mu saboda mi saboda kaka ta ai gaba da kai kai ba Allah na tuba na koma na tuba dan noman da kai ne ba ma biyan abin da za a yi ko wanda ma aka sai da su ga ta ana ma ja ma ja ba a yi ta ba yanzu suna son mutum uku na tan rike har yanzu ba sai to ba an sako mutum tara kwanan sa sha hudu miliyan tara aka kai wannan la'amari wa so muke da a taimaka mu Allah nan ta yi ci maka ga ta nan ta gagara mu iri ki domin ta hubu nan muna son mun yara ki abin ya shige mamu cikin rai ba mu jin daɗi. Wannan matsala ta jima a wannan yanki na madarin fa. Alhaji Hadi na Abu da ya maradi gabi ya nuna damuwar shi da kuma bayan da rashin tsaron ya haifar. Wallahi yau muna cikin shekara ta hudu amma gaskiya a tsaya a tantamce a ce maka sau kaza aka kawo hari. Abin ya wuce Yana da yawa. rashin tsaro ya tarwatsa a rayuwa kwata-kwata kaga dai babu noma mai kyau babu kiwo ingantacce babu kasuwanci zarga-zarga suna wada gidaje yadda suka sa akwai wani abu wanda koda sun dauka sun tahi daga baya a ciniki. Danjin shin kowane irin mataki shugabannin wannan yanki ke ɗauka a hukumce na nemi shin ta bakin magajin garin gabi da firefe na madarunfa amma sun ƙi yi magana. Yakuba Labu na ƙungiyar farar hula mai kare haƙƙin ɗan adam turnan lafaji maraɗi cewa ya yi. Yau ba yau inda ka gani manomi ya yi noma abu ya kai ya kasa zuwa ya ɗauko shi kai ka tabbatar da cewa abin nan ya haikarin shi kenan wannan mutanen a basu tsaro don su samu su hudu abincin su su ci shi lahiya kuma mutanen nan wannan bala'in wannan yan bindiga da suke damun su ya zanto an kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da gaugawa kana da wani sako ga mahukuntan yankin su ma ya kamata a ce tsakanin su da wannan al'umma wanda suke cikin wannan hali ya zanto akwai magana na ba da labari sako ga al'ummar eh, yankin shine ya zanto su ma su ba da gudunmuwa duk wasu bata eh, gari wanda suke ba wannan 'yan bindiga eh, labari ko kuma wanda suke tare da su ya zanto su bar wannan aiki in ko ba su bari ba a gaye su don a kama su a kawo karshen wannan ta'addanci. Masu iya magana ke cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Mansur Sani. a kasar ghana kuma rikicin kabilanci a garin bako mai iyaka da burkina faso da togo na ci gaba da kawo cikas ga harkar neman ilimi tare da tilasta wa ɗaruruwan mutane a yankin tserewa domin neman mafaka a kudancin kasar mutane da dama ne suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata sakamakon rikicin gwamnati ta ɗauki matakai ciki har da dokar hana fita a yankin da ke arewaci da ke arewa maso gabashin ghana hamza adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto boko da ke jihar arewa maso gabashin kasar ghana na daga cikin garuruwan da hada-hadar kasuwanci ya habbaka sosai a kasar amma rikicin kabilanci da ya kici ya cinyewa ya janyo koma baya sosai ga harkar neman ilimi da kasuwanci tare da tilasta ɗaruruwan al'umman yankin ficewa matsugunin domin neman mafaka. a mark of a bullet from a raffle. Wannan alama ce na harsashi ban sani ba ko dakarun soja ko su waye suka harba. Ranar da wannan al'amarin ya faru sai ya kamata a ce muna makaranta amma sabida rikicin mu duk mun bar makaranta da guri. Bisa halin dardar da ake ciki a yankin, mukaddara da akwai ɗalibai a cikin makarantar da me zai faru kenan? Sabida halin da ake ciki a yanzu malamai da dama sun tsere babu malamai a makarantar wani saurayi da ya tsere sakamakon rikicin ya ce yana cikin fargaba sosai sabida ya bar mahaifiyansa da wasu yan uwayensa a bako a gudu na zo da abokaina da kannina da yayannina muka gudu muka zo amma mun bar iyayenmu gida kuma wallahi gaskiya ina daga cikin ina cikin fargaba sosai sosai muna roko ne manya su shiga cikin magana su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu gwamnati ta bayyana cewa ta ɗau matakai da dama ciki har da tsawaita doka na hana fita tare da haramta amfani da babura zuwa kama da muke magana suna cikin kefi shine eh, an yi tashin hankali aka yi halbe-halbe har mutane suka mutu ciki saboda haka sai government ta ce musu farko an ajiye curfew nan tun daga 8 da dare bayan sallar isha zuwa 5 asubahi amma saboda ba kwanciyar hankali yanzu an kuma juya abin ya zama 6 to 6 tankan tun ma ba kiran sallar magaruba ba ya kamaci duk mutumin ba kowa ya shiga gida sa'an nan sallar asubahi ma wani bai da hanya ya fita sai ka kai shi cikin gidanka to inda abin ya je ya kai kenan yanzu ko ibada ba a samu a yi sa a cikin jama'a sa'an nan kuma ba kwanci hankali balle a yi kasuwanci har ya zo ya kai a cikin garin bako mutum zai fita ma je nemi abin da zai ci sai zama yani abin tashi hankali ana cikin kokari ba samu dai yadda za a yi wanga abu yanke ba saboda mi yanzu ba al'amarin sarakai ba ne al'amarin wasu mutane ne da kowa na da abin da shi yake nema akwai waɗanda su suna jin daɗi domin sun san da makamai na halbe-halbe waɗansu kuma suna jin daɗi saboda tun da suna da wani ajiyayya da waɗansu ana neman a rama musu yanzu haka abin da ya zama abin damuwa kenan. hamza adam taskar voa kumasi ghana dam da wannan rahoto shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. wannan wani mataki ne na ganin amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi hamsin cikin ɗari na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalu madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan a ranar Larabar da ta gabata ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ɗana wata mota ƙirar Cadillac Lyric SUV da ke amfani da wutar lantarki. An nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin ƙere-ƙeren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki. daga nan ne kuma biden ya sanar da shirin amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35 Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji biyar da za a gina a sassan kasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin kunshin kuɗi dala biliyan bakwai da da aka ware a dubi wanda jam'iyyun siyasar ƙasa suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan bakwai don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan goma don samar da tsabtatattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya kara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba gaba yayin da China da sauran duniya ke ƙoƙarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran kasashen nahiyar Turai da dama. A cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da kasa mai sa ido kan ƙere-ƙeren motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a jami'ar Duke da ke nan Amurka. Ya ce mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara da sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630. A nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin China ku ya ninku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a amurka masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a amurka za su samu tukwicin dala dubu da biyar ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na na ba da tukwici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. OM Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka. Uh, encourage American uh, uh, ya ce muna so mu kara masu kera motocin kwarin gwiwa sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci uh, masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaki da matsalar sauyin yanayi um, ana dai kira ga gwamnatin amurka da ta yi kokari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke kokarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fatibi da Kusuwara da ta haɗa asalin rahoton sai Julie Latest Gershon da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. To da a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aiko mana. mu na farko ya fito daga baffa bajuga da naziru abubakar sabo gusau da babayi muhammad arabo suka ce muna jinjina a gare ku bisa ga inda kuke jimirin haskaka mana da dare da rana da kuma uwa uba damarmaki da kuke bamu domin faɗan albarkacin bakunanmu akan lamuran da suka shafi yankunanmu na haifuwa sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya amurka hakika wannan yunkuri da kungiyar gwamnonin yankinmu na arewacin najeriya da kuma sarakuna iyayen ƙasa na samar da rundunar 'yan sandan jihohi muna marhaba da shi muddin zai taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunanmu da ma ƙasarmu najeriya baki ɗaya da fatan gwamnonin ba za su yi amfani da shi wajen musgunawa jam'iyyun adawa ba sako daga aminu adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa sai kuma wannan sako da ya fito daga bamul salu kauran na moda jihar zamfara ya ce a yayin da manoma suka fara girbe amfanin godansu a yankunan arewacin najeriya wani abun mamaki shine har yanzu farashin kayan abinci bai fara sauka a waɗansu yankunan ba hakika akwai buƙatar 'yan kasuwarmu su ji tsoron allah su sani cewa duk wanda ya tausaya wa wani to shi ma Allah zai tausaya mashi kuma me ya jin daɗin su a ce suna samun ƙazamar riba alhali al'umma na cikin mawuyacin hali a gefe ɗaya kuma sai mu rika zagin shugabanninmu muna ɗora kowace irin matsala a kansu alhali mu kanmu ba tausaya wa junanmu muke ba to Allah kyauta wannan sako ya fito daga salisu mai shinkafa jihar adamawa tare da murtala da basi ga dama suka ce assalamu alaikum voa hausa muna jajintawa waɗanda ambaliya ruwan sama ta shafa a ko'ina a najeriya kuma muna kira zuwa ga gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihohi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu haɗe da masu hannu da shuni ya kamata a tallafa wa waɗanda ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar raba su da gidajensu sai daga ƙarshe muke addu'a allah kawo muna saukin ambaliyar ruwa a ƙasar mu najeriya baki ɗaya mu na karshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce matukar dai gwamnoni ba za su ɗauke su su jefa cikin aljihunsu ba. To samar mana da 'yan sandan jihohi shine mafi alheri gare mu. Domin ko ba komai za su taimaka wajen kashe mana wutar matsalar tsaro da ke neman babbake mu. To yanzu kuma ga labarai a takaice. sai da aka binne gawarwaki sama da 440 a garin Izium da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda dakarun Ukraine suka fitattaki sojojin Rasha a 'yan kwanakin da suka gabata a cewar jami'an Ukraine a jiya Alhamis. Zan iya cewa wurin na ɗaya daga cikin manyan makabartu a wani babban gari da aka 'yantar. An binne gawarwaki 440 a wuri guda. abinda babban jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike a yankin kharkiv sarhev bolvinov ya faɗa wa kafar yada labaran sky news kenan a cewar reuters wasu daga cikin mutanen sun mutu ne sakamakon barin wutar makaman atileri wasu kuma sakamakon hare-hare ta sama a yau juma'a kasar jamus ta karbi ragamar ayyukan kamfanin man rashin rosneft da ke jamus don samar da makamashi wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da moscow ta mamaye ukraine reshen kamfanin rosneft da ke jamus wanda ke tace kimanin kashi sha biyu cikin ɗari na mai a ƙasar an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta jamus a cewar wata sanarwar ma'aikatar akalla mutane goma suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a yankin maki da ke tsakiyar ƙasar italiya a cewar hukumomin ƙasar a yau juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane hudu da suka ɓace. Kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i biyu zuwa uku, inda ya shafa kan titunan garuruwa da dama da ke kewayen yankuniya babban birnin yankin da ke gabar tekun Adriatic. Tamkar girgizar ƙasa ce ta faru abinda Ludovico Carvani magajin garin Sierra Santa Bondio ya faɗawa gidan rediyon RAI kenan. A yau Juma'a kasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsakaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya. To duka duka abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da agogon GMT da Ghana karfe takwas da rabi kenan. za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum